da misalin karfe goma da rabi na safiyar litinin din ne dai daruruwan matasan da ke aikin farauto 'ya'yan kungiyar boko haram a cikin garin maiduguri suka yi zafifiya kofar matattaran 'yan jaridu wato nuj kan hanyar da zai kai su ga gidan shugaban jam'iyyar anpp alhaji mala utman inda suka banka wa gidan wuta suka kuma rufe kan titin lagos ba shiga ba fita har na tsawon kusan awa guda na dai fada cikin wannan hanya na kuma ga abubuwan da suka faru kamar haka yanzu haka ina tsaya gwar Nijiyar inda ɗaruwan matasa suka yi da fifi zuwa wani gida wato gidan shugaban jam'iyyar ANPP na jihar Borno wato Alhaji Mala Utman yanzu haka ina tsaye ina ganin wannan gida na ci da hayaki na ci da wuta wato kenan sakamakon wuta da waɗannan matasa suka sawa wannan gida an cilla na ci da kuma matasa kowa na ɗauke da sanduna da adduna da kuma motoci na ta koma kowa na neman hanyar komawa kenan an rufe hanyar yanzu sun gaba ɗaya duk kowa na komawa da baya na ga wasu motocin jami'an tsaro gaba da baya da wata bakar mota a tsakiya sun fita a guje dauke da wasu mutane a ciki waɗanda ba a san ko su wane ne ba sai dai ana kyautata zaton shi shugaban jam'iyyar ANPP ne da aka ce jami'an tsaron sun tsere da shi na ga matasan sun kuma dumfari gidan tsohon gwamnan jihar Borno sanata Alimadu Share inda nan ma na bi su a baya har izuwa kofar gidan yayin da suka fara farma gidan kamar haka ne za ka yana ta bin waɗannan matasa ne da ke da sanduna da adduna sun nufari gidan tsohon gwamnan jihar borno senator alimadu shari wani yanzu haka dukkan su ɗaya da tayoyi da yi da tayoyi da sanduna da kuma adduna suna rere hanyoyi yanzu haka an fara nufan jikin gidan sa sky to wannan iyo matasan ne da suke ba buga gidajen ana ta kokarin fasa gidan a yanzu haka ina kallo ana bubbuga gidan an fasa fitilun da suke waje fitilun da suke waje duk an fasa ina kallo eh dai wannan matasa yanzu yawan suna ganin sun kai sun fi 200 yara ne matasa wanda cikin su har da ayan matsakaicin shekaru da kuma ne kananan shekaru wanda ba su wuce ana cikin wannan hayaniya ne dai sai jami'an tsaro suka so harbi a sama inda suka tarwatsa matasan to ana ta harba bindiga yanzu ana ta harbe bindiga ne ah, ga wannan matasa kuma suna ta kokarin tserewa mu kanmu ni da kaina yanzu haka na gari abin nan ina kokarin faman gudu saboda gudun abin da ta kai ya komo